Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku da wannan maraicen Alhamis goma ga watan Satumba kuma tare kuke da sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Kuna sauraron shirin yau da gobe har ma da ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima jimrau Yau Alhamis kenan shirin yau da gobe baki ɗaya akan kiwon lafiya ne, kuma yau za mu duba batu ne na tsafta, tsaftar jiki da ta muhalli. Idan ba son ciye taɓa mu. tsamfal jiki tsamfal gidaje kullum mu zan wanke idanu idanunmu da idanun yara mu gina salanga cikin gidaje kashin dabba har mutane in an yi a zambin ne likitoci mu ɗauki shawararsu likitoci mu ɗauki shawararsu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taɓa mu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taɓa mu idan muna hakan ga wannan jiyan bai To kamar yadda Jamila ta faɗa shirin namu na yau dai baki ɗayan shi akan tsafta jiki ce da ta muhalli kuma baƙonmu na yau wanda zai yi mana ƙarin bayani da ƙarin haske da ƙarin waɗakarwa akan mahimmancin tsafta jiki da ta muhalli shine Dr. Nasir Mahmud. babban likitan kula da lahiyar al'umma daga jihar kano kuma har wa yau babban magatakardan hukumar kula da lahiya matakin horko ta jihar kano Amma kafin nan, Shaibu Mani ya tattaunawa yau da gobe da wasu magidanta a maraɗi waɗanda suka yi bayani akan mahimmancin tsafta. Sannan kuma za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan matsalolin da rashin tsafta ke haifarwa musamman ma tsakanin matasa. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin duka wannan. To tsafta dai tana da mahimmanci sosai ga rayuwar al'umma kuma rashinta na haihuwar da matsalolin da ba su da iyaka. Game da wannan batu sha'aibu Mani ya tattauna da wasu magidanta a maraɗi kuma sun yi bayanai masu ma'ana. Uh, abin da kenan sanin kowa ne rashin tsafta ciki da wajen muhalli abu ne mai babban illa saboda cutuka da ke kawo cikas ga lafiyar da adam a takaice kai ka san muhimmancin tsafta ƙwarai kuwa tsafta ai duk inda ka tambaye mutum ba ko ba likita bane shi mutum dai ka tambaye muhimmancin tsafta a gama saboda ita abubuwa da take kawo rashin tsaftar nan kaga kaga dai na dai ga wannan masa sauran nan cizon sabro duk inda kaga nan sabro ke samu wuri ya gida ya zanna kuma da dawa yana cizon mutane ga abinci kuma nan wurin za mu samu mu ci abin nan zai zai cuta mu mu shaƙi abin zai cuta mu ka gani tunda ai kaga da abin ya sa maka ga abu akwai abubuwa na da wanda ake yi lokacin nan ana amfani da su amma yanzu mun bar su ya kamata ku a maido su menene wannan kamar yawwa menene wannan mata wanda ke dada suna shiga wana malaman tsafta su shiga gida gida suna ganin kowane gida su gani shi wannan gida da ke me yake cikin gidan nan ya mata na suke jiran gidan nan nasu mahallan nan nasu kenan wannan mata su je su gani in ba tsafta cikin gidan nan su su ga muku ce suna da lokaci kaza wani lokaci yanzu kaza su bayan wannan tsafta ba sai su dora har tara ake yi to sai Allah ya sa wannan mata ake jin tsoron su matan ko da kuke zuwa cikin gida ka tara mahalli proper cikin gida da waje an gyara abu ne mai mamanci kace ku wace rungudu ma za ku kawo kenan to gudun za a kawo ke yanzu kamata yi mu tashi kwanmu da kwalkwata mu gwamnati tashi ta aza kamar yanzu ka a tashi a yi a yi sensibilizan mutane a badarkar da su kenan mutane su gane wannan abu muhimmancin tsabta nan su gane sanda sun gane kanka su kunna menene hajarin ka tana ci tun da kana da yan kuɗin kana kokarin ka je ka zo ka zo ka gyara gidan ka je an ce ɗanka ya kwanta ba lahiya ko kuma ta ta kwanta ba ba lahiya to ina magana idan ruwan sama suka zo ko hadari sai maga waɗansu sukan kwashi ruwan gwarlo ruwan kashi suna zubda a titi dan babu cutarwa kake gani akwai cutarwa muna akwai cutarwa kuma ai kaga wannan kuma duk abin gani na magabata mu dai sai ka yanka kaje ka aka rubuto mutum kuma ka san ka hanka shi ya giya ka gani rashin buga sanda ne iko da ba buga sanda te mu talaka mu ya kamata mu bunƙasa mu gyara garin mu kenan in muka zo muka tara shara wuri guda inda za su zo su dauke sai su zo su kwashi amma ko ina yadda shara muke ko ina zuba da ruwa muke an taba eh, zaman gari haka nan mu gyara garin mu da kanmu da kanmu wani bai iya zo wa gyara mu gari me amma tunda akwai motoci meri saboda Allah a samu wuri ko ina a aje kwandon shara a dauki in aka samu mutum mai laihin zub da shara ga titi doka su taka mu abun na magani falbati ya kamata a kara kwalbata garanga saboda kwalbata ya yi kaɗan ko da yake ana zargin ku cewa kuna zub da shara ko ina kowane kokari za ku kawo mu zama nagari kokarin da za mu bada muna ba da karhin mu ai aiki da mu ai ka san tsafta aka ce kuma rigakafi ne eh wannan kaga gaskiya ko dan saboda lahiyar mu ba nan gaba za mu ɗaukar mataki ko yaro muka ga za da shara sai mu shi magana Eh, ga inda za ka kai ta ka zuba idan ba mu son ya taba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje kullum mu zan wanke idanu idanun mu da idanun yara mu gina salanga cikin gidaje kashin dabba hannun mutane an yi azambin ne likitoci mu ɗauki shawararsu likitoci mu ɗauki shawararsu idan muna hakan ga wannan ciyan bayan taɓa mu idan muna hakan ga wannan ciyan ba ya taba mu idan muna hakan ga wannan ciyan ba taba mu waɗanne irin matsaloli rashin tsafta ke haifarwa musamman ga lafiyar matasa ga yadda kuka amsa wannan tambaya ta facebook da kuma email Tabbas rashin tsaftace muhalli ko rashin tsaftar jiki ga matasa na haddasa cututtuka waɗanda ba su lissafuwa da fatan matasa za su kula da tsafta. saƙo daga Sufiyanu Gumel zangon daura. Ko shakka babu, illolin rashin tsafta ga rayuwar matasa na da matuƙar illa kasancewar lahiya ita ce uwar jiki, don haka duk lokacin da ɗan adam ya samu naƙasu wajen tsaftace kansa da muhallinsa, to tabbas dama ta samu kenan da za ta taimaka wa ƙwayoyin cututtuka su yi matuƙar lahani ga lahiya. Don haka 'yan uwa matasa sai mu rungumi tsaftar kawunan mu da muhallinmu. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Sharbagu Gusau. Hakika tsafta tana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam domin tsafta cikon addini ce. Fahimta na kan rashin tsaftar matasa yana da nasaba da rashin ilimi. da kuma yanayin zamantakewar muhallin da mutum yake. Sako daga Usman Ibrahim Khalil. A gaskiya tsafta tukun addini ce, don haka abu ne mai kyau mutum ya tsaftace jikinsa da muhallin da yake zamne. Hakan kan kawar da cututtukan da ke yaduwa tsakanin al'ummu. Don Allah VOA Hausa ku isar da saƙona ga gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Abubakar Badaru da ya dawo da sanitation a hwaɗin jihar. Allah ya ɗaukaka ku saƙo daga Jamilu Muhammad Gwaram. Gaskiya shine suna haifar da cututtuka kamar kwalara da typhoid da dai sauransu. Don Allah jama'a a riƙa tsafta, tsafta dai cikon addini ce. Saƙo daga Lawal Muhammad Hakimi. Saboda hukuma ba ta aiki, ba kamar da ba da mai unguwa da kainai ke kiran duba gari wato malamin tsafta a bi gida-gida a gyara gota a share ciki da waje tsaf-tsaf sako daga kabiru alkali abubakar Hakika tsafta tana da matukar mahimmanci a rayuwa a zamantakewa ta addini da al'adu na yau da gobe ya kamata al'umma mu kula wajen yin tsafta sako daga alhaji ali kirenowa a gaskiya ni a ganina babbar matsala dai ba ta wuce talauci don kuwa idan ka duba muhallinmu ya sha bamban da na mawadata to ko kun ga komi namu zai sha bamban sako daga yunus adam kwandiga tabbas tsafta na da matukar amfani ga rayuwar dan adam musamman mu matasa kamar yadda take tasiri wajen zamantakewar mu da kuma addinin mu sako daga aliyu sama'ila mai ruwa Tabbas akwai matsala in har ɗan adam ya bar dauɗa ko rashin tsafta a tattare da shi domin za ta iya haihuwar masa da cututtuka a jikinsa irin su korokoro, ƙazuwa, kana a muhalli kuma ga cutar cizon sabro, zazzabi da sauransu. Da fatan jama'a za mu ƙara tsaftace jikunanmu da muhallanmu. Sako daga Sabi'u Usman Makurna jihar Taraba, Najeriya. To ma saurare ku ba mu hankulanku domin ku ji bayani kan mahimmancin tsaftar jiki da ta muhalli daga bakin ƙwararren likita. To Jamila, kamar da muka ce za ka dai muna tare da dr nasir mahmud eh. babban likita kula da lahiyar al'umma daga jihar kano kuma har wa yau shine babban magatakarda a hukumar kula da lahiya matakin horko ta jihar kano kwarai da gaske salamu alaikum dr ina wuni Anu alaikum salam barka da yamma. Barka dai to dakta yadda na gabatar da kai dinnan da gyara ko kuma babu inda gyara sai a gyara mana. A yayi daidai. Yawwa, to dakta kamar dai da ka ji yau muna so mu tattauna ne ko kuma ma mun ma fara tattaunawa akan maganar tsafta ta jiki da ta muhalli. Da harin harko na ƙarin bayani za ka yi mana akan mahimmancin tsafta ta jiki da kuma ta muhallin. To, salamu alaikum Alaikum eh, a gaskiya kamar yadda na ji kuma dan fara tattauna da mutane da bayani, sai ta ce ginshiki na lafiya gaba daya. matukar babu tsafta a tabbatar da cewa ko babu lafiya kuma ita tsafta kamar yadda aka bayani abubuwa guda biyu shine tsabta kamar yadda aka bayani da akwai tsafta ta shafi jiki kansa da kuma tsafta ta muhalli kuma dukkan waɗannan guda biyu ya sami sannan za a sami cikakkiyar lafiya shi muhalli a nan ake rayuwa saboda haka matukar muhalli ba shi da tsabta yana dauke da haɗarurruka to lallai ku adam bai zauna lafiya ba kuma tsabtar muhalli ta danganta abubuwa daban-daban da akwai kwayoyin cuta wanda suke son kazanta wanda idan sun samu kazanta za su yadu yayyafa shiga jikin mutum su da shi kamar da kuka bayani su kwalara typhoid ko cutar ta polio duk muhalli suke so mara tsabta da mm. akwai wasu kuma abubuwa da suke cikin muhalli wanda ba kwayan cuta bane amma sai fitar da mutane dan ba samta misali abubuwan da suka shafi kaman wasu abubuwa da cutar da mutum kaman karafa wasu abubuwa ne wanda su cutar da mutum su ji ma ciwo ko wani haɗari wanda in ba kawar da shi bane cutar mutum shi ma wannan tsafta ta muhalli za ta kautar da shi da kuma abubuwa da suka shafi kaman iska da sauransu wanda su ma da a muhalli suke su ma idan aka samu rashin tsaftar su shi ma yana iya cutar da mutum sannan a jiki kuma shi ma jiki kullum yana zuwa inda haduwa da abubuwa masu hadari na kwayoyin cuta da sauransu wanda matakan jiki ba a wanke shi ba a tsafta a saka kayan masu kyau a tabbatar da cewa kula da cikin tsafta to shi ma dan adam kullum yana cikin hadarin kamar cututtuka. Mm-hmm. Yauwa, dakta dan adam duk inda yake ya san da mahimmancin tsabta amma kuma sai mu ga yawanci mutane suna zaune cikin kazanta a muhalli da kuma jikin ma. A naku irin bincike a likitance kamar me kuka gano me ke sa ɗan adam ya zamna cikin ƙazanta duk da cewa ya san muhimmancin tsafta. To a hajiya abubuwa ne daban-daban za su ga wannan. Na farko rashin sani. Idan mutane ba su da wayewa da fahimtar mahimmancin tsafta to kin ga lalle mutum ba zai tunda ma bai san amfanin abin ba balle ne a yi ba saboda aka jahilta tsabta din yana cikin abubuwan da suke jawo zama cikin gazanta na farko kenan na biyu da abubuwa da suka shafi yanayin rayuwa wani ba tsaftar ya san tsabtar kuma yana son tsaftar amma saboda yanayi na talauci da sauran za ki ga wani lokaci mutane suna samun su a yanayi wanda lai ba haka ke so ba sannan da akwai abubuwa kuma da suka shafi tsara doka da oda da kuma tabbatar da hukunci da duk wanda ya zauna da kazanta ko bai abin da ya kamata ba saboda haka wani abubuwa guda uku gaskiya sai suna nan za a iya tabbatar da tsafta a wayar da kan mutane su fahimta na biyu kuma mutane su samu damar da su taimaka kansu a samar da yanayi wanda mutane za su fita daga cikin yanayin talauci mai tsanani sannan kuma da doka da oda da tsari lalle hukuma da shigo da tsara mutane da za su rayu kuma wanda duk aka ga ya kauce bi abin da ya kamata ya ba a dau hukunci na yadda ya kamata duk kasashen da suka ci gaba na tsafta waɗannan abubuwa uku da suna nan duka. Mm. Dokta idan muka koma shekarun baya da can na tabbata a Najeriya da ma ƙasar jamhuriyar Nijar akwai malaman tsafta waɗanda ake cewa duba gari suna bi gida-gida suna sa ido suna tabbatar da ana tsafta. Yanzu za a ga an samu ƙarancin waɗannan malaman tsafta ko me ya kawo haka? kuma a daidai lokacin da yawan al'umma na karuwa an mahi bukatar tsabta a wannan lokaci amma sai abin kuma ya ja da baya to wannan shine bangaren da ne na hukuma da tabbatar da tsafta da hukunci da sauransu amma alhamdulillahi yan shekarun nan da yan kwana-kwanan nan hukumomi da yawa a najeriya sun gane muhimmancin yin wannan kamar ko a nan jihar kano yanzu da aiki da ake yi na dawo da aikin ma'aikata na duba gari an ɗebi ma'aikata kuma ko 'yan kwanakin nan kaɗan da suka wuce mai girma gwamnan kano ya yi maganar cewa za a kuma ɗaukan irin waɗannan ma'aikata wanda za a ba su kayan aiki da duk abin da ya kamata a ba su na hukunci za su kai mutum kotu za a bi gida-gida kasuwanni kasuwanni gidajen sai da abinci da duk inda ya kamata a a tabbatar da cewa mutane suna bin tsari da kuma suna yin abin da ya kamata na tsaftar su da muhallin su don zai tabbatar da lafiyar al'umma. Hmm. Dakta a likitance ko za a iya alakanta za a iya danganta karancin tsafta da kamar wasu wani rashin lahiya haka wanda kamar wata eh, rashin lahiya ce ke sa mutum ya yi rashin tsafta. A ai suna suna da yawa ajiya sai dai a faɗi wasu daga cikinsu. Hmm. Misali an yi maganar cututtuka waɗanda suke sun alaƙa kwarai da gaske da kazanta da cututtuka da yawa da suka shafi misali. haka waɗanda ya rashin wanka misali da yawan shiga cikin yanayin da bai kamata ba an tabbatar da cututtuka da yawa na fata wanda suke iya kamu a suke samuwa sakamakon kazanta misali na ji kun yi magana kamar ƙazuwa mm. wannan gaskiya wannan cutar tana da alaƙa ne da rashin tsafta da rashin wanka da kazanta sannan akwai cutuka daban-daban daban-daban wanda ake iya shan su kuma saboda gurɓatar muhalli misali an yi magana kwalara ba wani abu ba ne bayan gida ne mutum na mara lafiya ya gurɓata da abincin mutane ko su sha a ruwa ko su sha abinci saboda rashin tsafta su gama cututtuka kamar cewa an magana kamar typhoid fever ita ma ciwo ne wanda ake ɗaukansa yana da alaƙa da rashin tsafta ta ta muhalli kamar cuta kamar ne magana kamar ciwon polio wanda shi ma ta mahalli ta abinci ake shan sa ko ta ruwan sha sannan kamar ko zazzabin cizon sauro sauro yana son yanayi ne na kazanta da ruwa da baya tafiya da kwata da sauransu a nan zai je hayyafa kuma ya bayan mutane ya ji cikin mutum kuma ya saka masa ciwo wanda kamar yadda muka sani malaria tana cikin ita ce ma ciwo na farko a dukkan cutuka kusan da suke wahala mutane a nan mm. saboda haka cutuka ne ga sunan daban-daban wasu kai tsaye wasu kuma ba kai tsaye ba amma duk suna da alaka da abin da ya shafi kazanta da kuma rashin ta muhalli. Mm. Yau, dakta idan muka koma batun matasa, za mu ga kamar kula da lahiyar matasa ma wani bangare ne mai zaman kanshi. Kamar su, matasa maza da mata, waɗanne irin shawarwari za ka ba su, kamar a wani ɓangare na jikinsu ya kamata su yi mai da hankali don tabbatar da, da tsaftar jikinsu? To, um, matasa da kika bayani suna da mahimmanci kwarai da gaske saboda um, dalilai da suka shafi matasan musamman. Misali, uh, tun daga sanda mutum yaro ya dan fara girma shi ne lokaci ne na jin karfi. A lokacin yawanci matasa mata da maza suke wasu abubuwa na karfi. wanda shi kuma wanda misali yara su je bal wasanni da sauransu wanda duk anan yana da alaka da mutum ya je haɗu da abubuwa na ƙazanta to idan mutum bai kula ba a wannan lokaci irin wannan sana'o'i da yawa na ƙarfi za shiga matasa ne suke yi to dole ne sai da tsafta to wani yana da muhimmanci kwarai da gaske kamar yara mata kuma saboda yanayi su ma na halittarsu da sauransu da abubuwa da yawa da suke tasowa a jikinsu na yanayi na halitta da Allah ya musta mata wanda suna bukatar tsafta saboda haka matasa suna da tsaftar mata tana da muhimmanci kwarai da gaske ga lafiyar al'umma dole matasa su tabbatar suna tsafta suna kula su saboda da ne bayani yanayi daban-daban da suke samun kansu in kika je wajen makamikai masu aikin mota matasa ne in aka je wajen gini masu aikin kasa da sauransu yawanci matasa ne in ka je wajen yadda bayani wajen wasanni matasa ne duk wani abu ne da mutum zai je yin na karfi ya shiga cikin yanayi na kazanta da sauransu duk za a ga matasa ne ke samun kansa cikin wannan halin hmm. saboda haka matukar ba su tabbatar da ɗaukar jikinsu ba su sun cikin haɗari fiye da kowane irin kaso na mutane hmm. kuma bayan wannan matasa suna da gudunmawa kuma da za su bayar saboda su ne suke da ƙarfi a jikinsu saboda ko wani abu aka zo ma na tsafta na aikin gayya na kula da mahallinsu da gidansu da sauransu suna da gagarin mahalwa da za su taka kwarai da gaske wajen tabbatar da tsaftar al'umma kuma ba masu kaɗai ba. Mm. Yawwa, dakta kuma idan ba ma matasa ba kowa ma idan muka duba akwai maganar tsaftar misali a cikin tsaftar jiki mu ce akwai tsaftar kamar haƙora, tsaftar hwata jiki da tsaftar al'aura ma misali kamar 'yan mata daga lokacin da suka fara haila ya kamata a ce an koya musu tsafta ta musamman yadda za su iya kula da kansu. Eh. Eh, gaskiya ne shi yanzu kamar yadda na ɗan yi bayani na ce musamman kamar mata eh, mata matasa da kuma mata da suke da karancin shekaru sun yi bayani kamar wajen al'adarsu da sauransu kwarai da gaske idan ba a tabbatar da an koya yarinya da ta kula da kanta ba ita kuma ta tabbatar da tsafta da cututtuka da yawa da mata suke gamuwa da su na abin da shafi wajen mahaifarsu wajen hanyar fitsari samun infection da sauransu wajen jiki shi ma fatar su a sami ta daɗe an samu kwayoyin cuta sun shiga jikinsu wannan gaskiya ne kwarai da gaske kuma mutuka da yawa da muke gani a asibitoci musamman a mata masu karancin shekaru yara saboda rashin tsafta kuma yadda suka bayani daidai yana da alaka da yanayin mata wajen al'ada da sauransu wanda idan ba tsafta gaskiya ana sa matsaloli da yawa wasu matsalolin ma za ki ga sai mace ta girma har ta girma ta gamu da mai ciwo a mahaifarta ko na abu duk kuma yana da alaka ne da matsalar da aka samu irin waɗannan tun daga a rayuwa nasu. Mm-hmm. yawa dakta idan muka koma kan maganar hammata yawanci za ka ga ko zaman taksi ya haɗa ku ko zaman jirgin ƙasa wani mutumin ko wata mata in suka ɗaga hannu suka yi miƙa kamar ka ruga da gudu. daidai magana ce dai ta rashin yin wanka da akai-akai da rashin tsafta na mutum ya kamata in gashin kai ne mutum ya ringa aski in gashin hammata ne ko da wani gashi ta jikin mutum ya tabbatar da cewa yana aske shi akai-akai kamar yadda komai tanadar da haka kuma ah, wanka musamman to ɗaya a kullum ya kamata a ce akalla mu ke kokari sun yin wanka ko da su ne a kullum a rayuwarsa hmm. kuma mu ce wanka ya amfani da sabulu ya amfani da abin da ya kamata ya soso ya wanke jikinsa in ka ce ka shiga wani yanayi na wanda na kazanta ko mutum ya shiga cikin wani yanayi wanda ya gurɓata to lallai kafin ya shiga cikin mutane ya yi wanka hmm. kuma tsafta daban-daban cikin da ke bayani akwai tsaftar baki da hakori suna da mahimmanci kwarai da gaske da tsamta ta kunne shi ma suna da mahimmanci kwarai da gaske da sauransu saboda kowane bangaren jikin mutum yana da kulawa ta musamman da ya kamata a bashi inda kuma idan ba a ba yi bayani ko da jama'a suka ji sai jikin ka zai cutu kuma ka cutar da wata al'umma ma kuma idan kai ba kula da ka ba. Mm-hmm. Abincin da mutum yake ci fa yana da alaka da yadda zaka ji kamar mutane irin kanshi ne ko warin saboda yawa saboda akwai mutanen da zaka ga dakta suna da tsafta sosai za su yi wanka za su yi wani za su aske gashin duk inda yake za su fesa turare eh, amma fesa turare amma dai in suka daga hammata wallahi kamar ba ma hammata ba eh, eh, kawai suna ko giftawa akai mm. eh ko me ke wannan rashin lahiya ne a jikin kashi ko kamar yadda Jamila ta yi tambaya abincin da suke ci ne saboda wani abu ne mai alaka da abincin da ake ci a ba lalle ba ba ba ba abinci ba ba wai ma abinci bane akwai cututtuka tabbas na wanda suke iya samun mutum a ringa jin a ringa jin wannan wani lokacin kila wani ma ciwo ne da shi wata kila ba a gani ba amma ya rufe a rigarsa ko wani ba a ringa jin wari irin wannan amma dai alakulla halin dai shine a baki cike da kwayoyin cuta Eh, bincike ya nuna cewa kusan babu wani waje ma a jikin mutum wanda ke da yake da kwayoyin cuta daban-daban daban-daban irin bakin mutum saboda haka matukar ba a kula da baki ba waɗannan kwayoyin cutar za a sami dama su hayyafa su yaɗu kuma su ne lokaci idan mutum ko yi magana ko yi numfashi za a rinka jin wari na fitowa daga bakinsa mm, kuma kaman hammata da aka yi magana ita ma ce take da kwayoyin cuta kuma ta samu dama ita kwayoyin cuta ba abin da ke so irin wajen da yake da dumi da danshi kuma kamar yanayi na hambata ta samu wannan ga danshi kuma ga dumi idan aka zo kuma da rashin sa'a kuma ta da kazanta to shi kenan duk abin da ake bukata kuma na kwayar cutar nan ta hayyafa a waje ta wari ta ba daɗi wannan an samu irin wannan yanayi mm-hmm. wannan yana da ah, mahimmanci kwarai da gaske an tabbatar da kwayan cuta wannan yanayin suke so mm. daishi duk inda suka samu daishi suka samu wajen da yake da dini to mm. shi kenan sun samu abin da suke so sai mm. kuma dakta to dangane da ka yi magana ɗazu game da kwalara wajen wanke hannu idan mutane kamar sun je sun yi amfani da banɗaki sun fito wanke hannun na me mahimmancin amfani da sabulu sannan sabulun ruwa ba sabulun gudan sabulu ba saboda kwayoyin cuta an ce suna ana samun sa a gudan sabulu in ba na ruwa ba ne ba saboda mutane za su yi amfani kuma da hannu wajen yin girki wajen hada abinci to shi hannu duk bincike ya tabbatar da cewa duk kusan inda dai wata cuta ta shiga jikin mutum hannu take saboda shi hannu kullum shine ya hada mutum da waje saboda haka tsafta hannu tana da muhimmanci kwarai da gaske wajen mutum ya samar da ya kare kansa daga cututtuka ko ma ba ma akan komai ba balle kuma mutum ya je shiga ban daki bayan gida ya yi tsarki to yana da muhimmanci kafin mutum ya wata mu'amala ya wanke hannunsa da sabulu yadda ya kamata da maganganu yadda aka yi ta yi cewa wani lokacin ma shi kansa wajen wanke hannun idan ba yi shi da ya kamata ba ana iya barin kwayar cuta misali kan famfo ne ka ji ka taba kan famfon ka kunna shi hannun ka ba shi da tsafta ka wanke hannu to ka ba kwaya cuta kuma kan famfo mm. wani lokacin in sabulin ne shi ma ka je a taba inda sabulin yake a gurɓata sabulin wani ya zo wanda shi kuma bai bai gani ba shi kuma ya taba wannan abin ya kamu da ya ɗau kwaya cuta mm-hmm. saboda haka yana da kyau yana da kyau kwarai da gaske idan buta mutum zai amfani da ita ya wanke hannun sai tabbatar bai gurɓata wannan butan kuma da kazantar da ya ba idan kan famfo ne ya tabbatar da gurɓata kan famfon nan da kwayar cuta sanda ya ɗauko ta maka kafin ya wanke jikin kuma Saboda a hakika da kika bayani cuta kamar kwalara ta bayan gida dama ake fitar da ita. Da sauran wasu suka da yawa wanda ake su bisu typhoid polio da muka yi magana duk ta bayan gida ake fitar suke fita jikin mutum. Mm. mai idan an kai rashin sa'a mai wannan ciwon shi da kansa ko kuma yaro ne mahaifiyarsa sai masa tsarki baka kula da hannunta ba sai kuma wani yara kuma zai fahimci wannan ciwon kuma daga daga nan. da ka tsafta tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ta hannu. Mm, to Allah ya sauwaƙe. Dr. Nasir Muhammad muna godiya sosai da ka ɗauki lokaci kai mana wannan cikakken bayani da fatan masu sauraron mu sun sanya kunnuwan basira kuma sun karu sun amfana da waɗannan bayanai da kai mun gode sosai sai kuma nan gaba idan mun ƙara tuntuɓar ka. To na gode kwarai. Mun gode sosai. Assalamu alaikum. Jamila. Na'am. Kin ji bayani. Na ji bayani. bayanai. Saboda ina da wata tambaya da da na so in yi amma saboda karancin lokaci. Tunda mun yi maganar cewa hukuma ta gaza. Mm. Da can hukuma na kokari amma yanzu kwanan nan na dawo daga Nijar. In mm. kika shiga birnin Yamai ba wai to na asiri ba. Eh. Magana ce nake hwaɗi ba da daɗin rai ba. Mm. Birnin Yamai in kika shiga abin zai baki mamaki. Hmm. ana cewa nyame nyala nyame nyala hmm. oh, kamar wa nyamai kwalliya amma in kika shiga nyamai ranki zai ɓaci dauda in an yi ruwan sama ba mai iya hita bola ko ina babu inda za a kai bolan ne waye sani ake magana akan hukuma don idan da akwai inda za a kwasa a kai kila da ya ragu tunda hukuma ta kasa kenan dole ne jama'a su haɗa kai su haɗa kai su yi wani abu saboda in ba ruwan hukuma inda hukuma ta san ta ɗauki matakin taimakawa wajen tsaftar muhalli da ta jiki amfaninta ne bunƙasa tattalin arzikinta ne amma idan ƙasa tana da al'ummar da ba ta da lahiya matsala ce sosai ga ƙasa amma dole ne jama'a su tashi su yi wa kansu abin da ya kamata tunda hukuma ta gaza baki ɗaya abin da ya sawaka kenan sai kuma gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabir Fage da Yemi da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip ni ce Halima Jumro sallama da ku sai gobuwar haka. This program has come to you from the Voice of America, Washington.